الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما سوء البركة واندسكي بمتوانا كفا أبي سجير وانا درسة دمكي قباتر وانا ساتي ساتي دنغني da abin da ya shafi rayuwar aure da kuma yadda ake tarbiyyar iyali da yadda ake rayuwa mai albarka mai daɗi a bisa ga mahanga ta shari'ar musulunci ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah da farko muna ba in uwa haƙuri sakamakon wasu larurori da suka ja kusan sati biyu ba bi mu ba wannan ya faru ne sakamakon wasu larurori na rashin lafiya da ake fama da shi a gari na zazzabin malaria wanda galibi bisa ga al'ada a irin waɗannan lokuta da shekaru akan yi fama da irin waɗannan larurori fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya kuma ya sanya wa rayuwar albarka ubangiji madaukakin sarki ya wa dukkan musulmi damuwoyin su a gida idan yan uwa masu biyan mu ta wannan kafan albarka su manta ba a mako biyu zuwa uku da suka shuɗe muna tattaunawa akan hanyoyin neman aure a shari'a musulunci da kuma in yadda ya kamata ce ma'aurata su kasance bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da rayuwa auratayya ta hanyar fahimtar juna da yan uwantaka da sabo da dukkanin abubuwan da suka kamata Allah subhanahu wa ta'ala sun hikimarsa da kaddarawarsa ya sanya auratayya ta zama ta ce mafi kololuwar hanyar jin daɗi da moya rayuwa a wannan duniya in ban da imani da Allah subhanahu wa ta'ala yake kimsa shi da daɗinsa a cikin zukatun bayan sa na fari hakika imani yana da ɗanɗano hakika imani yana da zaƙi babu wani abu da ya kai shi daɗi a cikin rayuwar ɗan adam ta yadda dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya baka dan ya hada maka da imani to ya kaure kuma za ka ji daɗin wannan ni'ima amma dukkan wata ni'ima da Allah subhanahu ta'ala ya maka idan ya zare imani a cikinta to ba za ka ji daɗin rayuwar ba kuɗi ni'ima ce amma ina ma a ce akwai imani to sai mutum ya ji daɗin kuɗin nasa sarauta ni'ima ce amma ina ma a ce akwai imani sai mutum ya ji daɗin mulkin nasa to haka nan ma auratayya ni'ima ce kuma ina ma dai a ce an rayu rayuwa irin ta imani wannan sai ƙara sanya mutum ya ji daɗi sannan kuma ya mori wannan gagar ma ni'ima da falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ina tace yace a duniya kulluha mata duniya gabaki ɗayanta abubuwa ne na jin daɗi ga sunan daban-daban daga wannan sai wannan sai manzo Allah ya ce wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah amma fiyayyen abin jin daɗi a duniya shine Allah ya azurta mutum da mata ta gari wannan ana nufashi namiji kenan to haka ne ita kuma matar fiyayyen jin daɗinta da morewarta na rayuwa shine Allah madaukakin sarki ya bata miji na gari manzo Allah subhanahu wa a wani hadisi ya fassara me ce ce fiyayyar mata ko me ce ce mata ta gari bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin ayat alqur'ani mai girma yace fa salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah fa salihatu matan qarai mata masu imani mata managarta ta su ne masu biyayya ga mazajensu hafizatul lil ghaibi masu kiyaye amanar auratayya a lokacin da mazansu ba sa nan ta kare wa mijinta kanta ta hanyar tsare masa dukkanin abin da ya zama mallakinsa ne a jikinta ba za ta bari wani ya gani ba ba za ta yi dukkan wata mu'amala da za ta bayi zuwa ga da mutunci ko zuwa ga bayyanar da tsaraici da wani namijin da ba nata ba sannan kuma mai rike sirrin da ke gudana tsakanin da mijinta duk wani abu da ya gudana tsakanin mace da miji wannan sirri ne sawa'an wannan abin na daɗi ne ko kuma kishiyar haka ba a mace ta fita tana yaɗawa tana tallatawa annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya kai wa ɗansa annabi isma'il alaihi salam ziyara wata rana kamar yadda imam bukhari ya rawaito da ya je sai ya tarar ɗansa annabi isma'il bayana sai ga da matar isma'il bayan sun gaisa sai ya tambaye ta game da halin mijinta da halin rayuwarsu ta aure laya miji naki ta ce lafiyar salau menene sana'arsa ta ce shi mafarauci ne yaya rayuwar ku take da ce to ga munan dai kawai sai ta bude baki ta faɗa sirrin dan mijinta to sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bisa ga hikima irin ta datta ko ta annabta sai ta idan mijinki ya zo ki gaishe shi kuma ki ce ana masa kalma amma ki ce ya canja kyauran kofar gidansa da annabi ismail ya dawo wannan mata ta ma manta da cewa an bata saƙo da ba mijinta saboda tsabar rashin sanin kai domin duk mutum da ta san kanta to duk abin da ya shafi mijinta ba abin wasa bane ba in ajiya ya bata za ta kiyaye in wani abu ya sata za ta yi kokari ta yi layin ta in wani abu ya ce ta tana masa to ba za ta kuskura ta sakaci ko ta manta ba ba za ta manta da lokacin cin abincinsa ba ba za ta manta da kula masa da tattali alkinta masa dukiyarsa ba ko 'ya'yansa dukkan wani abu da ta sanya muhimmanci a sa. da haka annabi ismail alaihi salatu wassalam ita nan mata bai yi sa'a ba ko lokacin da ya dawo gida a madadin ta sauri ta gaya masa menene abin da aka bari na sako cewa ta gaya masa domin ya zama cewa wannan abun in na ya ɗauki wani mataki ne na gaggawa ya ɗauka kamar yanzu za ka ga miji baya gida mace yan nefa za su zo su ba da takardar bil su sake dawowa ta manta ba ta gaya wa mijin ba sai an zo an yanke wuta sannan ta tana gaya masa wai an kyauta wanda ka'ida za ka ga masu irin wannan aikin ba kasafai ba ne suke zuwa su yanke wuta lokaci ɗaya sai sun bada notis, kamar yara su ji makaranta an turo su an ce a biya kuɗin makaranta school fees lokacin biyan kuɗin makaranta ya yi amma uwa sai ta manta ba ta gaya wa uba ba har sai an koro su daga makaranta sai bai tarar da yara a gida sannan ta ce masa ai an koro su amma duk lokacin da aka ba da notice ko lokacin da aka ce a tuna wa babansu aka turo da takardar tuni reminder ta manta ba ta bayar ko tayar saboda tana cin tana wani abu nata na daban saboda rashin sanin kai rashin sanin ciwon kai ko kuma ka gama ce mijinta ya sai mata waya don ya rinka yin magana da ita a lokacin da yake da bukata don ya san wasu abubuwa da suke gudana a gida amma sai ta je ta yadda waya ko ta kiwa waya caji sai mijinta ya kira ta sai ya kira sau goma sau ashirin wata ta ta faɗi ko ta jefa ta cikin kujera ko ba caji ko tana can wani waje ita kuma tana can wani waje irin wannan yana musu zukata maza yana sa musu damuwa kwarai da gaske to mace kar ta zama irin wannan mace irin wannan tana sa miji ya kosa da ita dole tana sa miji ya shiga damuwa dole tana sa miji ya samun nutsuwa da kwanciyar hankalin da ake so a samu a lokacin aure da ka waccan mata ta annabi Ismail alaihi salam in waɗannan matan ne marasa sanin kai marasa ba da abin da ya kamata su bayar na gudunmawa don a samu natsuwa da kwanciyar hankali da gudanar al'amura kamar yadda ya kamata a gidan auratayya irin waɗannan matan zaka ga kana haihuwa da su a madadin kana ka samu farin ciki sai dai kana samun damuwa da matsala domin suna ƙara maka matsala ne akan matsala suna ƙara maka damuwa ne akan damuwa su da haka annabi ibrahim alaihi salatu wa salam bar sako amma wannan mata ta manta ko gaya wa isma'il ba ta yi ba saboda abin bai dame ta ba domin abin da ya dame ka ba za ka manta da shi ba ba ci kai mutum baya mantuwa ba amma akwai abubuwan da a rayuwa ya kamata su fi karfin mantuwa kuma ko da Allah ya yi ka kai kana da ɗabi'a ta mantuwa to ya kamata waɗansu abubuwan da ka san zaka iya mantawa amma suna da muhimmanci bai kamata a ce ka manta da su ba to ya kamata a ce ka rinka rubutawa kana da wani da'iri ko wata jota ko kana da wani reminder ko ka sa alam wanda zai tuna maka da yayi kuka kasancewa ai yana tuna maka ne cewa za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza da haka wannan baiwa Allah da annabi Ismail ya dawo bata gaya masa komai sai shi ne a jikinsa ya ji cewa lallai ya yi baƙo, kuma lallai an ban masa saƙo. da haka ya tambaye ta ya ce da na fita ko ban yi baƙo ba take kwarai ka yi baƙo. sai ce to baƙon me ya ce da ke ki gaya sai ta ce ya ba da sako ya ce a gaishe ka kuma ya ce a ce da kai ka danja ƙyauren ƙofar gidanka sai ce subhanallah wannan baƙo da kike gani mahaifina ne kuma abin da yake nufi da in canja ƙyauren kofar gidana yana nufin in sake ki ke ba mata aure ba ce ke ba matar asiri ba ce ke ba matar a zauna da ke ba ce ke ba matar da irin maza mana managarta suke bata ne a rayuwa ba ke ba irin matar da ake alfahari da ta bace wajen gina iyali da samun nutsuwa da jin daɗin rayuwa da kuma samun sukun bautawa Allah subhanahu wa ta'ala zaka haka annabi Ismail alaihi salatu wassalam ya bi umar mahaifinsa annabi Ibrahim ya saki wannan mata ana nan ana nan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan an daɗa kwana biyu Ismail har ya sake yin wani auren ya yi sabuwar mata, nan ma wata rana ya fita ya tafi sana'ar sana'arsa ta fauta sai ga annabi Ibrahim mahaifinsa ya kawo masa ziyara. Lokacin da ya kawo masa ziyara sai ya ga wata mata sabuwa wacce ya tarabba a wancan karo a wannan gida na ɗana sa Ismail. Da aka ita wannan mata sabuwa ta fito ta gaishe da mutunta shi lokacin da ya sallama da ita to sunan ya tambaye ta game da halin mijinta ta ce mijinta alhamdulillahi ne sana'arsa ta ce sana'arsa farauta ina yake tace ya tafi nemo mana abinci ce to ya kike rayuwa Ta tace alhamdulillah duk yadda annabi Ibrahim zai ya zungure ta ya bugitinta ya ji sirrin gidanta ya ji sirrin mijinta da ki faɗa sai ce to idan mijinki ya zo da gaishe shi kike in ne masa sallama kuma kike ya tabbatar da kyauran kofar gidansa annabi Isma'il alaihi salatu wasallam ya dawo yana dawowa wannan mata baiwar alama ta kike matar gai matar rufin asiri tare shi kamar yadda ya kamata ko mace ta mijinta da farin ciki da annashuwa da murna da farin alkhairi da hutar da shi da jiya da dukkanin abin da ya kamata a ce ta yi ta yi masa sai ta gaya masa ta ce mai gida bayan ta kawo masa abin sha ya sha hankalinsa ya natsu ya kwanta sai ta ce masa yau mun yi bakon wani dattijo mutumin ciki mai kama kaza mai kama kaza kuma ya ce in gaishe ka kuma ya ce in ce maka ka tabbatar da tsauran ƙofar gidanka annabi ismail alaihi salatu salam ya mata addu'a alkhairi ya ce to wannan dattijo da kika gani mahaifi na ne kuma da ya ce in tabbatar da kyauran kofar gidana yana nufin in zauna da ke ke ta rufin asiri ce ke ta kirki ce to wannan shine abin da ake fatan kowace mace zamo kamar yadda haka ake so shi ma kowane namiji ya zamo ka zama mutumin kirki ga matar ita ma ta zama ya kirki gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli fiyayyen ku shine fiyayye a wajen matansa mijin da za a samu matansa su ne masa fatan alkhairi saboda nagartarsa saboda ƙoƙarinsa wajen ya ga ya gudanar da rayuwarsu da kyakkyawar hanya ta hanyar sauke nauyin da Allah ya dora masa da kuma umarta su da yin abin da ya kamata na addini tare da shi ma kuma yana ƙoƙarin ya ga kwatanta ƴaƴan uwa dole ne sai mun fahimci rayuwa dole ne sai mun san rayuwar auratayya rufa wa juna a fili ce rayuwar auratayya faranta wa juna rai ce rayuwar auratayya ibada ce rayuwar auratayya soyayya ce rayuwar auratayya amana ce rayuwar auratayya jin daɗin juna ne da yawa daga cikin maza ko mata akwai wani babban kuskure da ake gudanarwa na mutum yana da aboki ko mace tana da kawa sai ya zama duk sirrinta tsakaninta da mijinta tana ɗiba tana kai wani kawai ko duk sirrin tsakaninsa da matarsa yana ɗauka na kai wa abokansa to wannan ba karamin matsala yake haifarwa a rayuwar aure ba musamman sirrin da ya shafi sirri na kwanciya wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce misalin namijin da da kuma macen da in suka sadu da juna in suka fita suke gaya wa wasu sirrin saduwarsu da juna to kamar misalin shaidan ne da shaidaniya domin kun san shaidanu su ne waɗanda cin al'amarin su babu sirri shaidanu a kasuwa ma suna iya kwantawa su jima'i to kai a matsayin ka na mutum wanda Allah ya mutunta sitarta ma a matsayin ka na mutum Allah ya mutunta ya fitarta? ya haɗa wata hanyar aure ya sa ku a cikin gida a ɗaki ya rufe asirin ku ya fitarta ku to ubangiji baya so ku fito irin waɗannan abubuwan ne a waje yawa da cikin mata suna da ƙawaye sun yadda da wannan ƙawayen wasu sama da suka yadda da iyayensu komai ya faru tsakanin su mazan suna ya za su iya gaya ba mazajen su za ka sha mamaki idan ka rawoyin mata da chatin din su tsakanin su da kawayen su komai na tsakanin su da mazajen su suna faɗa ina faɗar wannan game da mata ba dan ina goyon bayan maza ba sai dai in wannan matsalar sau da mata faru faruwa tsakanin mata musamman saboda mata suna da less busy suna da karancin hidindimu da ɗawainiyoyi kuma suna da saurin baza cikin su da 'yan uwansu mata Sau da dama za ka ji mace tana faɗa mijinta baya kaza baya kaza ita mijinta yana kaza yana kaza wanda sau da dama ta sanadiyar haka za ka samu wata ta zagaya baya tana neman mijinta saboda ita wannan watan ita ce ta kai labarin mijinta ga wata ƴar uwarta ita za ka ji tana faɗa ita mijinta kaza ne ita mijinta kaza ne ita mijinta kaza ne gani take kamar burgewa ce amma ba ta san tozarta kanta da kanta take ba kuma laifi take wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka ƴan uwa mata ku sani irin wannan abu bai kamata ba lokacin da kike da yalwar lokaci kamata ya yi amfani da sojin ayyukan alkhairi na na aisha take cewa ina mamakin a ce mace shekara talatin amma ba ta hajjace qur'ani da sittin ba aka ce saboda me tace saboda mata muna da yawan lokaci muna da yalwar lokaci muna da saukin ayyuka in an hada da na maza wani namiji in ya tashi tun asuba ba shi da sukunin zama har sai magarba amma mace komin hidindiminta dai za ta tsara kanta to za ka samu yawancin lokutan hutunta ya fi lokutan da take yin aiki a ciki haka da za ta yi amfani da waɗannan lokutan wajen ayyukan alkhairi wajen ilimi wajen karatun ƙur'ani to da da yawan matsalolin ki ma ba wanda zai ji za ki samu kwanciyar hankali za ki samu hutun zuciya ba wanki da shiga kwaramniya ta ƙawaye, yau a ce an yi gulma da wance gobe an ce an yi gulma da wance yau za a kore wance gobe wanda ta yi ba daidai ba ba ruwan da wannan musamman Allah ya mutunta ki killace ki ya baki jin aure ba kya garan ba ba kya neman abincin da zaki ci da kanki ko gidan hayan da zaki zauna da kanki ko ɗauniyan maganin kanki duk Allah ya sa wani ya zo ya ɗauke miki waɗannan amma ki kasa ki mutunta kanki ki kasa ki da lokacin ki ki shiga da ayyukan ibada kama da sallar walaha sallar karatun alkur'ani yawan zikiri in kina da 'ya'ya koyar da su ayyukan alkhairi yawa da cikin mata za ka samu suna zaune suna danna da nan wayoyi suna zaune suna ta kallacen kallacen daga wannan tasha zuwa wannan tasha yayan su ma in sun dawo daga makaranta ba su da lokacin su buɗe jakunkunan su su san me aka koya musu me ya kamata su yi musu bita me ya kamata su yi musu na kintsun zuwa wata makarantar a gyara musu littattafai a yi musu aikin gida a wanke musu kaya a goge a yi kaza da yawa za ka samu yara ƙanana suna makara a makarantu a yi ta dukan su a yi musu tsawa alhalin ba laifin su ne laifin iyayen su ne mata kuma za samu uba ya iya abin da zai iya uwa ita ce ba ta yi abin da ya kamata ba wai ta makara ba ta dora abinci da kan lokaci ba yara sun dawo ba a wanke musu uniform ba sati guda yara ba in su kitso ba ba a yanke musu farce ba sun zo makaranta buji wanda wannan ko shi babu da ka gani akan laifi ne na iyaye mata dan iyaye maza su ne zafi wannan ba duk da cewa wasu iyaye mazan akwai laifin su wanda suna ya kamata a ce suna rita suna bibiya suna ganin yaya matan su suke sauke amana da Allah subhanahu wataala ya dora musu ta iyali duk mijin da ya fahimci matarsa tana da kwazo tana da himma ya kamata ya salafa mata ya kirkita mijin da ya ga matarsa tana da rauni ya kamata shi ma ya rinka karfafa ta miji da ya gane matarsa ne sakaci ce to ya kamata kula da ita ya tsayo akan ta ya tsawatar mata ya rinka sanya iyo akan da abubuwan da take haka nan duk macen da mijinta ya hidindimun mutane na waje sun fi sha mata kai sama da hidindimun ta na gida to bai kamata ya kyale ta ba ya kamata ya hana ta hulɗoyi da dukkanin abubuwan da ya san suna ɗauke hankali in waya ce take taban waya take kaza kaza ka dakata da wannan wayar domin wayar za ta cuci rayuwarka ta cuci rayuwar ƴaƴanka ita kanta ta cuce ta bata sani ba amma za ka ga wani mijin ya san mata suna da irin wannan safin rashin kamun kai da rashin abin da ya kamata amma kila shine zai rinka kai mata ma data a waya tana yin abubuwan da bai dace ba tana rusa gidansa tana rusa kanta tana rusa rayuwar shi kansa mutuncinsa kuma tana rusa rayuwar su da dukkanin abin da ya kamata a ce ta kula da su a madadin ta kula da su tana yin sakaci da su da haka ƴaƴan uwa maza ƴaƴan uwa mata kula auratayya amana ce zamantakewar auratayya cuɗanya juna ce zamantakewar auratayya rufawa juna asiri ne zamantakewar auratayya taimakon juna ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu kyakkyawan misali dangane da yadda yake so mu dunkule mu kusanci juna mu zama abu daya tsakaninmu da iyalanmu Allah subhanahu wata'ala ce da maza da mata hunna libasul lakum antum libasul lahun matan ku tufafin ku ne ma mazan tufafi ne ga matayen ku to idan muka kalli tufafi shine abin da yake rufa asirin dukkanin ya shi idan mutum ya sa riga duwan tabu da ke da shi a jikinsa ko duwan ciwo da yake da shi a jikinsa ko wani dattin fata da yake da shi a jikinsa na jira take ba za a gani ba to irin haka ake so mace ta zama ga mijinta duk wani abu da kika sani na kurakuran mijinki ba ta kai ba zaki masa nasiha ba za ta aka ba zaki masa wa'azi ba ba ta aka ba zaki kokarin gyara shi ba amma ana nufin tare da haka ki rufe asirinsa ki sutura tashi, ki kare shi daga dukkanin wani da iya gani hakan ma daga ba ta akai ba za ta yi kuskure ba za ta yi kuskure za ta yi ba ba za ta yi sakaci za ta yi ganganci ba kuma ta yi ka hali ta tafi a haka a'a an ce ka kula da ita haƙƙi ne akan ka ka lura da ita haƙƙi ne akan ka kai mata tarbiyya haƙƙi ne akan kai mata faɗa haƙƙi ne akan ka kai mata nasiha haƙƙi ne akan ka kai mata duk abin da ya kamata kai mata na ganin ta gyaru amma kuma ba ci aka ka tuzar ta ko ka wulaƙanta ta ko ka tuna asirinta ko ka ci mutuncinta ko ka ɗauki aibin ka yaɗa a waje ba domin idan kai haka kanka ka ciwo mutunci musamman in kuna da 'ya'ya ka zubar da mutuncin 'ya'yanka wanda kuma za a rinka kallon su da wannan abu wanda kuma kai ne ka aikata wanda kuma ba daidai bane ya cika da koyarwa ta addinin musulunci duk da wannan maganganu da muke faɗa ya 'yan uwa ba wai muna nufin cewa a zamantakewar aure ba sabani ba ba wai muna nufin cewa a zamantakewar aure ba rashin fahimtar juna ba a lokuta abin da ya kamata ma'aurata su gane kowa da ka sani a duniyan nan akwai wani hali da Allah ya jarabe shi da shi wanda kila ba zai iya daina shi kuma ya daina watan wata ranar ya dawo kansa kamar la'ala mutum ne mai fushi kayi kayi ya daina fushi in ma ya daina sai ya sake dawowa la'alla mutum ne mai yawan mantuwa kayi kayi ya daina sakaci da mantuwa in ma ya daina sai dawo mutum ne wanda yake mai kasala mutum ne wanda yake mai saurin kasala mutum ne wanda yake mai nita to abinda ake nufi idan ka gane halayyar abokin zaman ka wacce aka jarabe shi da ita ba zai iya canjawa ba to ka cire ta daga zuciyarka kada ta zane maka matsala abin nufi kawai ɗaukawa na ta ɓangare kaza a nan jarabawarsa take rayuwa yana da rauni yana da kaza yana kaza ba ina nufin cewa a kyale shi ya ci gaba da rayuwa kan haka amma a wannan bangare a san cewa yana da jarrabawa ta musamman sai an dan daga masa kafa amma dukan wani abu da ba wannan ba ko kuma sai kokari a ga ya samu cika ya samu kamala wannan ma iya kokari wajen a gan tallafe shi nana Aisha Allah ya kara mata yadda ita ce fiyayyar mata cikin matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce suka zauna tare da abokan zama dan ka cira na Khadija wacce ita ita kadai ta zauna a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma Aisha ita ta zauna da ƴan uwanta mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tara kuma an tambaye manzo Allah wa kafso yace ita na fuso bai koyi ba da su kansu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu suka ce mun gane cewa Allah ma ya fitan abin da kake so ma'ana ya fitan Aisha domin a kaida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ya fitan Aisha amma baya zalunta sauran matan dan Aisha baya barin Aisha ta yi ba daidai ba yayi shiru saboda yana son ta bi mata fada ba a duk abin da ya kamata bai wa kowa haka zai wa Aisha yadda zai wa Aisha haka zai wa kowa na adalci na zamantakewa na raba tsakanin kwana na raba dukkanin abubuwa na mura rayuwa na kulawa da dukkan abin da ya shafi wannan to amma abin da yake akwai na adalci shine kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da Aisha ta bada zai tsawatar mata duk lokacin da ta yi abin da ya kamata a yi mata fada, zai mata fada. duk lokacin da aisha ta taɓa wuta cikin matan to sai ya tsawatar mata sai ya nuna mata abin da kai kaza ba daidai ba ne. a kyakkyawan misali wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa yana gidan na Aisha amma Allah ya kara tabbata a gare ta sai na na ummu Salma sai ta aiko da akawa annabi sallallahu alaihi wa abinci a cikin kwana wanda wannan yake nuna ya halatta miji in yana da mata sama da ɗaya ranar da ba ranar girkin kyauta iya abinci kuma zai iya cin abincin ki kwana ne a ɗakin ki ko a gidan ki, wannan bai halatta ba da ba kwanan ba ne amma dan ka ci girkin wacce ba ita ce mai girki ba ko ta sa a ko ta yo ta aiko maka gidan mai girki wannan ba laifi ba kuma ba a ci da shi rashin adalci da haka na Aisha Allah ya kara mata idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaune a gidanta sai ga yaro dan aiki yayi sallama bayan ta amsa ce ummu Salma ce ta aiko ga abinci ta ce kawo Annabi Aisha tana da tsakar Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin daki sai aisha ta miƙa hannu ta ce kawo in miƙa masa tana karɓa sai ta sake kwanon sai ya faɗi Allah sun musamman yana da ɗaki yana kallon abin da ke faruwa ya tabbatar da cewa wannan farar da abinci da Aisha ta gangan ta yi ba wai kuskure bane tana sana ta yi sai manzo Allah ya fito yana dariya sallallahu alaihi wa sallama yana cewa garat ummukum garat ummukum garat ummukum mana uwar mu'mine kishi ne ya ɗebe ta kishi ne ya ɗebe ta kishi ne ya ɗebe ta sai manzo Allah ya ce ya Aisha alqas'atu alqas'a ya Aisha kwanu da ma'ana tun da kika kwaɗa kwanan ummu salama da ƙasa ya fashe da ganga to ko labari ma ummu salama ba za ta ba biya ta kwanan ya ce abin da ke cikin kwano wannan na wani ne aka ruwa ni na haƙura amma kwano mallakan mai abu ne za a mayar mata da kayanta da haka lallai a ɗauko kwano a jeranki a bata a kai mata kayanta kaga wannan shine adalci tare da manzo Allah yana son Aisha amma manzo Allah baya karkata zuwa ga Aisha dan ya kiwa sauran adalci yana yin iya abin da ke iya to da haka wannan shine abin da ya zama wajibi dan kana son mace cikar so in ne ma yake za ka gaya mata gaskiya cikar so in ne ma yake saka yi mata faɗa in ta yi ba daidai ba kuma kai mata nasiha kuma dan kina son mijinki cikar so shine ki masa fatan alkhairi kake tayan masa hankali in ma abu ba daidai ba ba da hayaniya da hauragiya da zafin kishi zaki gyara masa ba zaki gyara masa ne ta hanyar da ki gane halayyar mijinki ka gane halayyar matarka kusan yadda za ku zauna ku fahimci na ku san yadda za ku rinka tattauna matsalolinku da suka shafi juna ka san matsaloli da harka take da su waɗanda kila waɗannan abubuwan suna da wahalar su gyaru ko da ba ta fara ba ta matakan da suka dace wanda ta gyara ta da haka dai zamantakewar aure ba ta rabuwa da kalubale ba ta rabuwa da saɓani miji zai iya saɓa wa mata mata za ta iya saɓa wa miji inda a tsakon namijin da nagartarsa ta kai da saɓa wa mata kama to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wannan amma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau biyu ba yakan samu saɓani da iyalansa kuma shi da kansa yake tabbatar da cewa shi shi ya yi kuskure shi ya yi ba daidai ba ya ba su haƙuri kila ma ya kirawo manya su shiga don a sasanta ya tabbata cin hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi sun samu saɓani da nana Aisha ya ba ta haƙuri ya ba ta haƙuri ta ki haƙura sai ya kirawo mahaifinta Abubakar ya ce ya Abubakar ka zo kai mana sulhu gidana akwai matsala Abubakar ya zo manzo Allah ya zauna Aisha ta zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Aisha ni zan fara magana ko ki za fara magana sai ta ce kai za ka fara magana amma fa ka yi adalci wannan kalma da Aisha ta gaya wa annabi is normal kalma ce wacce mace za ta iya gaya wa mijinta to amma shi mahaifin Aisha a gaban annabi ba zai jura a gaya wa annabi wannan ba saboda shi ai ya tam darajar annabi kuma shi babu alaka irin wacce take tsakanin Aisha da Annabi tsakaninsa da Annabi shi alaka ce ta nauyi amma shi kuma miji da mata duk girman ka duk darajar ka matarka tana kallon ka Mun mutum ne kamar kowa bal ma tana kallon ka za ta iya maka wani lokaci ha za ta iya maka shawara za kuma ta iya maka tsiba kowaye kai to da haka na Aisha a ɗabi'ar mace da miji sai ta yi wa manzo Allah sun salama irin wannan magana a gaban sai na Abubakar sai sai na Abubakar ya bi ta zai dake ta yace ki zaki ga wa annabi cewa ya adalci manzo Allah sun salama sai ya ce Abubakar ni ne kuskure kirawo ka ne kai mana sulhu ba kira ka ne kada ke ta ba so kada ina ce kowane namiji a gaban matarsa zai dauki saukin kai wajen tattaunawa irin yadda manzo Allah yake dauka to da al'amarin su da sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa su kan bata masa Allah subhanahu wataala ya nuna su ne matan da suka fi kowanne amma fifikon su bai hana kuma samu sabani da mijinsu ba Aisha ce wata rana mun yi wa annabi laifi sai da ya wata guda da gidajen mu ba dukka ya kaurace mana na Aisha take cewa manzo Allah da take cewa Aisha ina gane mun yi fada da ke da kuma in ban fada ba take ya kake ganewa yace nakan gane in mun yi fada in zaki rantsuwa ta kama sunana a madadin ki cewa Rabbi Muhammad sai ki cewa Ibrahim amma idan ko muna zama lafiya ba mu samu sabani ba tun rantsuwa zaki to da soyayya sai ma kin hada da sunana sai ki cewa Rabbi Muhammad na rantsu da Ubangiji Muhammad Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mu ta auratayya Allah ya fahimtar jin Allah ya kare mu daga dukkanin wani abin ki mazan mai mutum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mako na gaba.